abubuwa guda uku ne wanda musulunci ya tanada akan zamantakewar aure na nassin qur'ani zan ce ambace su sauran malamai suna ba da shawara da ayyukan sahabbai kuma ayyuka na wanda Allah sallallahu alaihi wasallam abu na daya a cikin su shine almawadda a samu kyakkyawar kauna kana kaunar ka tana kaunar wannan kuma ya zama dan Allah wannan ita ce babbar matsala wataƙila ka tana son ka kudin ka ba dan Allah ba idan ka rasa kuɗi hankali za ta tayar ma a rage nan matsala ta ba ya zama son ka take dan Allah kawai zafin shaksiyar ka tana kaunar ka dan ku tsayar da addini na haka ko an samu abinci ko ba a samu abinci ba ko an samu kuɗi ko ba a samu kuɗi ba ko an samu jin daɗi ko ba a samu jin daɗi ba za a zauna da ka zama kai ma dan Allah kake son ko ta samu rashin lafiya za ka rike ta ko ta yi paralyze ko wani abu ya faru an yi azudan fiskan ta ya mammele duka dai dan Allah kike santa yanzu ba wai dan kyau bane kauna ce ta Allah da annaka kuke yi wannan zai taimake ku kuma wannan shi ma galibin su a cikin aure ba a samu su kira za ga wani idan ya aure yarinya yana ganin ta ta da kyau da komai to shikenan idan ta zube zai sake ta wannan ba kauna ba ce ta Allah da annabi ba soyayya ce ta Allah da annabi ana zama ne zama na Allah da manzon tsakani da Allah ake zama abu na biyu ar-rahama shine tausayi idan ka rasa matarka ta nuna maka tausayi iyaka in ka sha rana ka dawo daga jeji ta nuna maka tausayi iyaka idan ka je neman wani abu ne ka dawo ka gaji ta nuna maka tausayi a ajiye maka ruwa a lallaba ka a baka hakuri a nuna tausayi a gare ka kai ma kuma idan wani abu ya same ta ko na rashin lafiya ko na launayin ciki ko na abu kama da haka ka nuna kauna ka nuna tausayi ka nuna rangwame ka nuna jin tausayi waɗannan abubuwa idan aka same su zamantakewa yana yin kyau abu na uku shine astakina karka tayar mata da hankali kar kuma ta tayar maka da hankali in abu ta nema ba ta samu ba kar ta da hankali in abu ka nema kai ma baka samu ba kada ka tayar mata da hankali ya zamanta waɗannan su ne jigajigai na zamantakewa su ne Allah ya ambata cikin suratul rum wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ya sanya mawadda kauna ya sanya rahama shine tausayi ya sanya asakina ne nutsuwa sa'annan ban da wannan wato abu kamar na hudu zamu iya cewa ne addawamu alal a wato addawa alal mawadda adawama domin galibi wani yana nuna matarsa kauna ne a lokacin da yake son ya zaru da ita ita ma kuma watakila tana nuna masa kauna ne a lokacin da za ta sadu da shi don biyan ta ko don biyan ba. in an wuce wannan fagen shi kenan zaman tsiya-tsiya ake in ba yi da sha'awa to shi kenan ba murmushi ba dariya ita ma in ba ta da sha'awa babu barka da dawa ba zo da zuwa babu komai haka kowa yake zaune ba a magana ranar fara'a shine ranar saduwa wannan ba zama ne na tsakani da Allah to da haka dole zamanto addawam addawam akan mawadda din wannan shine abin da ya kamata sannan abu na biyar shi ne al'ubbul imani dole a samu soyayya ta imani shi soyayya ta imani daban take da soyayya ta kuɗi idan ina son ka dan kuɗinka shikenan in kuɗinka sun kare ba ni ba idan na son ka dan kyanka ko dan kyanki idan kyanki ya kare shikenan ba ni ba ki alhubbul imani shi kuma soyayya ce ta imani ko da lafiya ko ba lafiya ko da akwai ko babu ko da jin daɗi ko ba jin daɗi dole ne kawai soyayya ce ta imani la yuminu ahadukum hatta yuhibba ko ma yuhibbu li akihi ko ko ba haka nan ba to da dole zaman to soyayya ce imani ake da ita abu na shida shine wato wato az zahir shine ado mace ta tantada ado dan mijinta namiji ya tantada ado dan matarsa ka yi ado kawai ina za ka na yi ado kawai don zauna a gida ki kalle ni ni ne kwallo kuma ni ne katako ne ko akwai wani ba ni ba babu ina zuwa na ga kin sha kwalliya haka na yi saboda kai ne kawai kullun da yin ya zamanto akwai wannan amma mace ta zauna kamar ta zo su suka a gida yan jima za ta tafi ya za a yi a sabon abin nan ai ba zai yi ba ko yawa wata zanen ta iya kirji wata ko zaman ma sai an taye cinyoyi sannan ake kunzugewa sai a zauna kuma duk ta bar waɗannan abubuwa zarere an ba ba ki ya kuri ki tara ki zuba a cikin breziya sai a ganki kamar yanzu kika fito shi kenan sai a je ai kai amma kai baka ado ita ma bata ado wannan ai ba zai yi ba ana cewa dan Abba ya je gona ya dawo ko ya je gona ya dawo ya kado ƙura sai tura cikin gina ya ce matan gidan a bawa wani yaro ruwa kawo sai aka kawo ruwa shi ba zai shiga gidan boye fito hudu sai ya yi kwalli ya yi kwaskwari ma ya wanke jikinsa aka ce mai kake yace ina iya ta yana so ne matansa su kalle shi da kyau bai kamata ya shiga da ƙurar gona ba to kai ba yadda kayan makanikanci ma kake zuwa da bakin mai har kan galo an gyara gadar an yi komai ka zo da bakin mai kuma ka ce dole a nan za ka kwanta kuma in an ba magana ka ce uban kowa ya yi kaɗan ai ba haka ake ba na ga gyara ka gyara abu na bakwai shi ne ta ziru zauj li zaujatihi mutum ya ado don matarsa kawai ita ma ta yi ado don wa don mijinta abu na takwas shi ne a takrimu bai na kuma kowa ya zama yana girmama kan uwansa ita ma takkace uwar 'ya'yanka ka girmama matar ka mutunta ta ka daina zaginta kana ci mata mutunci a gaban 'ya'yanta ita ma ta daina ci maka kwana ana faɗan maganganun banza ana ɓata ka a wajen 'ya'yanka a daina wannan kowaye ya girmama ɗan uwansa wannan shine abin da zai taimake ku abu na tara shine al'af dole ku sa ɗabi'ar yafiya a zamantakewa matar ka za ta maka laifi don ba cewa aka yi ba za ta laifi ba kai ma za ka mata laifi ba wajen aka yi ba za ta laifi ba amma matakin shi ne ni yafe miki idan kin mun kuskure sannan ke ba sai ki yafe mun gidan na yi miki kuskure wannan shine abin da ya kamata a yi abu na goma shine was-safa kai hakuri da ita ta yi hakuri da kai akwai ka wanda ba ta so wallahi kai ma akwai ta wanda ba ka so akwai kuma abubuwan da in kai zaka ga gansu ka kawar da kai akwai abubuwan da in kai zaka ga gansu ta kawar da kai wannan zai taimake ku wajen kewa. ku samu daidaito a tsakani abu na goma sha ɗaya al bai bainahuma Shi ne abin da ba a cika abin nan ba wato kyauta a tsakani haka kawai sai ka bushi lokaci kawai sai ka ce na baki kyautan ka ba. haka kawai ba zato ba tsammani sai wata rana kawai ta ma kyauta wannan duka mace da namiji duka ana yi ba wai kai namiji ne kadai kake kyauta ba a zaman kewa ana yi haka kawai in ka samu wata alfarma ko ka ci riba ko wani buɗi ya zo sai ka zo ka cire yan dubu goma ka ce gashi karbi wannan nima fa lalace Allah ya bani shikenan ko kuma ka je ka sayo wani abu na ado ko zobe ko wani abun kayan ado ko wani abu haka ka sai kyauta ce ne haka kuma kai kai kawai kana zaune wata rana sai ta zo maka da kaftani an gama maka dinki da wandonta da komai an mata aiki ka ce gashi na baka kyauta kai mun ado duk wannan ba kwai kuma idan kuna yi shine kaunar za ta yi ta karuwa a tsakanin kowa ya san matsayin dan uwansa amma kai ka gwala ida ita ta ida idanu sai ga gaba abin da ya kamata a rabu ita ma sai ta gaba abin da ya kamata a rabu da dama tsini da tsini ne kawai ba wani mai kyautatawa a ci kowa zagin dan uwansa yake kowa kuma yana hantarar dan uwansa saboda haka a rabu kawai abu na goma sha ɗaya ne al-mat'am wal kiswa wal mutafallabat da sutura da wasu abubuwa da ake nema na bukata duka waɗannan ya kamata ka rinka yin su kada ka dinka ma kanka riguna har sau biyar ko sau hudu amma matar ka baka mata ko ɗaya ba da yawanci kuna yin wannan kai ta tana son sabo kamar yadda kai ma kake son sabo haka maganar abinci in an samu dama a yi mai kyau in annabi ya samu dama rago yake yankawa annabi ya sha yanka rakumi ma gaba ɗaya rakumi gaba ɗaya duk girman sannan sai a soke shi amma wata rana za ka zo gida annabi ka samu ko ruwa babu wannan rayuwa haka take in ka samu wadata wadata su in babu su yi haƙuri an gane mutaƙallabat abubuwan nema su ne irin su jambaki irin su gazal irin su man shafawa irin su fankeke irin su wane ne baka saya ba sai ya za a yi amma kwalliya baka zai jambaki ba baka zai gazal ba baka zai hoda ba shi kenan sai kai ta ganin ta futu-futu kawai kaga abu bai yi ba kenan abu na goma sha biyu shine as-salbiyat wal ijab abubuwan da ake nema a kawar da su a kawar da su abubuwan da ake son a samar da su su ma a samar da su wannan ana da bukatar su a haka abu na goma sha uku shine annafaqatul kamila a samu ciyarwa cikakke inda akwai hali a ci da safe a ci da rana a ci da daddare a kuma kawo kayan tsaraba ma idan akwai yiwuwar haka waɗannan duka ana da bukatar su suna taimakawa wajen tafiyarwa sannan abu na goma sha hudu shi na adamun idrar kada ɗaya ya cuci ɗaya kai ba za ka cutar da ita ba ita ma ba za ta cutar da kai ba zama ake na gaskiya la darara wa la dirar abu na goma sha biyar shine a tsatsu bil ma'rufi li kullum min huma matar da mijin kowa ya zamanto yana da yi ma ɗan uwansa a cikin abin da shari'ar Allah ta ce a yi ba a saba ma Allah ba an gane to sa'annan sai abu na goma sha shida wanda namiji ne kaɗai yake da shi wilayatul ta'di idan ka tana sako ba ne ka ladabtar da ita wannan ladabtarwa kuma yana da hanyoyi iri daban-daban akwai hanyar fada akwai wasu abubuwa da ake har ma ana cewa akwai dan bulala to kada abu da ma kofa ko wani ne ya dauki sanda ya ta jibgar matarsa kuma ya zo rinka cewa malam da koro ne ya fada to gaskiya ni ban fada ba yawwa amma ta'dib da fiqh sunna ya kawo su shi bai kawo duka ba yadda daga ciki akwai shine ka daina cin abinci da ita To kuma yanzu da yawa ma ba sa cin abinci da matansu za ba kama more auren ba kai kada kake cin abinci a ina ba ka more ba ai zuwa za ka kashe gobe a wajen matar in ne waɗanda abubuwan da na ambata sai a zo a zauna ka zama shagwababbe ka gane sai ka sake ka ce a rinka sa maka a baki a gutsuro a sa maka a ɗebo a shokali a tura ma aikin ka taunawa ka haɗe in ka ci ka ci ka ce a baka ruwa a ɗauko kofi a tuntula maka ka sha kan in an jima ka ce wanka ake nake so a mu sai a je a maka wanka amma kana zaune kai baka zama mai aiki ba ai mu a ta tamo ne ka aikin to wani hidima za ta maka a ba dama da ba kasuwa za ta je ba ko ba ka gane ba ne ko ba a zuwa gona ai wannan aikin ne ya kamata ta wannan take samun lada ita kuma to su ma matan ƙauyawa ne mafi rinjaya su ƙauyawa ne wallahi ƙauyawa ne ina gaya mu akwai ƙauyanci cikin harkar saboda ba su waye ba har yanzu ana ganin rayuwa kamar bature ne ya zo da ita musulunci ne ya zo da ita baka ji bane annabi yana wanka da sai daga cikin matarsa a banɗaki ko baka ji bane to in yace a masa sai me na ce ko baka ji ba ne ko kuma ke baki ji ba ne baki ji ba to wannan kenan nan abu na goma sha bakwai shine al'ashiya ulati tusa'idu bainar zaujaini fil mu'amalat akwai su abubuwa da suke taimakawa wajen mu'amala tsakanin mace da miji shine ɗaya daga cikin su zama a hira da yawa kuma ba ku ba wa mata lokaci kawai sai ka zo ka zauna a waje kana jin bibiji. da rediyon ka haka awai wani ya kai sha ɗaya ma yana hira to matar kuma yaushe ka bata lokaci da kyaututtuka da ɗan zama a tattauna da murmushi da neman shawarwari da wasu abubuwa duk waɗannan suna taimakawa wajen zaman tafiya wannan a gurguje kenan to kuma nan za mu aje insha Allah ku sai dai muna muku ban kwana ba za mu ci haduwa ta gaba yawa kawai dai mun zo kuma anan za mu aje insha Allah tunda magariba ta yi za a yi sallah kuma dai ni kam daga an yi sallah dama na faɗa ana sallah mota ta zai shiga saboda da kawai a yi haƙuri mun yi sallah sai mu kama hanya lokacin sallah yi na hakimi zai yi magana an gane eh, sai a yi addu'a da sauran waɗanda za su biyo baya an yi magari ba za mutu sau da aka muna muna muku fatan alheri kuma muna yi ma wannan garin addu'a Allah ubangiji ya sanya albarka Allah ya muku albarka Allah ya tsare wannan garin Allah ya tsare jihar mu ya ba mu zaman lafiya ubangiji kasar mu ya Allah ka zaunar da ita lafiya masu yin waɗannan abubuwa za su shirya Allah ka shirya su in ba za su shirya ba Allah ka ba mu nasara a kansu ubangiji muna roƙonka ya Allah ka ba mu aljanna ubangiji waɗanda suka rasa ka ba su waɗanda suke rayuwa cikin tsanani Allah ka yassara musu ya Allah matasan mu kai riko da kwakwalen ya Allah ka shirya da su ubangiji muna roƙonka ka shirya mana da su ya Allah daga nan muke muku ban kwana jama'a wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana Allah ta ka da ni musulani da fashe mun sai daga bakin malam da baya bukatun tafi da majalisa insha Allah wannan bai sai